Sakamakon binciken wanda aka wallafa shi a wata majalla mai suna Malaria Journal a Turanci, ya yi dubi ne akan inda aka gina wasu madatsun ruwa 1,270 waɗanda ya alaƙanta da matsalar zazzabin cizon sauro. Ya kuma gano cewa fiye da mutane miliyan ɗaya a ƙasashen kudu da hamada za su kamu da cutar malaria a wannan shekara saboda suna zaune a kusa da waɗannan dam. Matthew McCartney na cibiyar da ke lura da yadda ake sarrafa ruwa a kasashen duniya shi ne ya jagoranci wannan bincike. Ya ce mun gano cewa zama kusa da dam na da alaƙa da kamuwa da cutar malaria saboda wurin yana zama matattarar da sauro kan yanke kwansa musamman ma a gaɓar madatsin ruwan. Saboda haka yawan sauro yakan ƙaru sosai irin waɗannan wurare. Wannan bincike dai ya yi dubi ne akan wasu madatsun ruwa 78 da ake shirin ginawa a wasu ƙasashen Afirka. Akwai ayyukan da ake yi na bunƙasa fannonin tattalin arzikin ƙasashe da ke kudu da hamada, kuma mafi yawansu sun ta'allaka ne wajen gina sabbin dam. Idan kuma har aka kammala gine-ginen dam ɗin, lallai za a samu ƙarin waɗanda za su kamu da cutar zazzabin cizon sauro, waɗanda adadinsu zai iya ƙaruwa zuwa dubu hamsin da shida. a duk shekara. Sai dai makaɗini ya ce akwai buƙatar a saka shirin kawar da barazanar da malaria ke haifarwa cikin ayyukan ci gaban da ake shirin tunkara. We would argue that dam um, managers and planners and water resource development in general need to consider Saboda haka, muna kalubalantar masu ruwa da tsaki a wannan harka da suka hada da masu tsare-tsaren da hukumomin da ke samar da ruwan sha da su san cewa ayyukan da sukan yi kan haifar da matsaloli kamar su cutar malaria kuma akwai buƙatar su ɗauki matakan magance su. To binciken da ya bayyana matakan da za a iya ɗauka domin kare samun ƙarin mutanen da za su kamu da zazzabin cizon sauran, kamar yadda makaɗin ya bayyana. Akwai hanyoyi da dama da za a iya magance wannan matsala ciki har da na gargajiya, kamar yin amfani da gidan sauro, da magungunan feshi, za kuma iya daidaita yawan ruwan wanda hakan zai taimaka wajen kashe ƙwayayen sauran sannan har ila yau yin amfani da kifaye zai taimaka wajen cinye ƙwayayen sauran sai dai sakamakon wannan bincike bai gaza wajen nuna alfanun gina madatsar ruwan ga al'umma ba amma a cewar makani hakan ba dalili ba ne da zai sa mutanen da ke zama a kusa da su su shiga halin kayi. musamman idan aka yi la'akari da cewa mutane miliyan 145 ne ke kamuwa da zazzabin cizon sauro a ƙasashen Afirka da ke kudu da hamada a duk shekara.